Wala ta ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما Kar ka kame hannunka daga ciyarwa kuma karka yi almubazzaranci wajen ciyarwa in ka yi haka sai ka zama abin zargi mutane su zarge ka akan ruwarka don ka kame hannunka daga ciyarwa ka bar ciyarwa saboda almubazarancinka baka samu abin da zaka ciyar ba